Then we stop at mechanical energy. Hmm. So who can tell me the types of mechanical energy before we proceed? kinetic energy, kinetic energy, and potential energy. Abdulhadi Abubakar shine jagoran makarantar 'yan gudun hijirar ta Difa. Wannan makarantar ana kiranta abin UNHCR Nigerian Refugees Educational Center. Ta fara ne tun shekarar 2014 Eh, ta hanyar wata mata da ake ce mata madam asaba wadda aka zo da ita daga kenya ta hanyar abin nan unhcr wanda su ne suka fara implementing na makarantar daga nan kuma sai suka ba da contract kamar suka zama hada hannun gwiwa da kufi kufi suka ci gaba da gudanar da ayyukan makarantar amma eh, eh, suna hanyar ko kuma masu daukar nauyinta su ne unhcr abubuwan dai sun hada da 'yan kayan karatu da wurin da aka zauna na makaranta wanda muhalli ne wanda yake mai kyau darussan da ake ba yaran ba shi da bambanci da na da sai dai a cewar abdulhadi suna da karancin malamai darussa duka ɗaya ne ake ba su sai dai akwai karancin malamai wanda ya hada da eh, kin akwai bukatar malamai su dan kasance masu dan yawa saboda darussan da ake dokan su yanzu anan kaman ana dai dan agaza ma mutane ne sakamakon kar su zauna zaman banza wanda eh, abin da ya koro mu daga can shine ake so a gyara shi kenan idan ya zamana kuma an bar mutane a watsa anan wannan babu tallafi na koyar da su kuma su san yanayin amfanin karatun kenan za a koma da yar gidan jiyan ne to a cikin su dai kawai malamai suna dan maleji ne saboda muna da malamai guda bakwai ne a cikin makarantar ko yaya dangantakar su take da hukumar ilimi ta jihar Difa hukumar ilimi gaskiya suna ba mu iya kokarin su sai dai har yanzu akwai karancin tallafi ko goyon baya da zance suna kokari don wakilansu suna zuwa suna dan eh, duba mu suna ganin yadda muke yi ma yaran karatu kurakuran da muke da su suna rage mana to amma kuma har yanzu muna ganin wani rashin tallafawa kuma da eh, daga gare su domin za mu ga ana haɗa farmasiyan workshop kenan mu kuma ba a gayyata mu sai dai abdulhadi abubakar ya yi korafi game da hukumomin su na najeriya korafin da muke da shi eh, musamman dangane da abin da ya shafi gwamnatoci tun daga local government state government har eh, federal government babu wani abu wanda na najeriya babu wani abu da ya taba shigowa a cikin wannan eh, harkan karatun tun daga 2014 har yau ana 2017 to kuma yanzu babban kiran da muke a gare su shine wallahi ya kamata su kula da mutanensu da suke cikin wayannan garuruwan ko da ba a bada tallafin abinci ba wannan yanzu wayanda sun mamanta da tallafin abinci ne suna kokarin nema da kawunansu yanzu gashi abin da zai amfani kasar su ne da kuma sauran mutane tunda duk wanda ya ilimi kenan kasar shi ne yake amfana da kuma kan shi da sauran jama'a Suma ɗaliban sun nuna jin daɗin su kamar haka. Habiba Abdulkarim gaskiya ina jin daɗi sosai saboda ana kula da mu ana ba mu karatu mai kyau. Hashimu Muhammad mun ji daɗi da aka kawo mu da muka fara wannan makaranta saboda lokacin da muka zo kwata-kwata ma akwai wanda suka je wani waje amma ba su samu irin wannan tallafin da aka mana. Tamar Abari, murya Amurka daga da magana a jamhuriyar Nijar.